yake da ainihin hatsin suke yake akwai musari yako azzanji wanda akwai bajanjaru na a imanin nasa da ulama da ta dukkan sai ke fara kuma da shi kamar yana yayin da shi abu da kariya imamu shaykh wa tafsir rahimahullah ولم يكن كتاب الجهل والتوحيد للحاتم رحمه الله عليهما يأتيكما وقت السنة لم يكن من غير كما أين الإمام النسائي da علي بن عبد الله بن جعفر البديل da ainihin filin safon sun rona shi to amma wannan raunawar ba idan ya zama na an samu shirka tsakanin التعظيم والتجريح وتتمرون الرواية وتكما وترون وأنا لا أجيبها a gaske wanda suka rauna shi idan yi da tasirin zaki fi jirgin mufassar ke raunanawa kuma tare da bayanin raunanawa a mai rauni ne saboda kaza tana mace ne in ta wata gare to sai a gabatar da ciwon ta gari a maganar sai ya zama da wanda da tsoro shi ba ba su da ilimi a kan cewa ya samu matsala shi kuma da sun samu ilimi a kan cewa ya samu matsala ta rauni ana ta fitar rauna shi kuma sun ambata dalilin rauni da kuma kariya man arafa hujjan ala bal lam ya'raf wanda ya zuri hujja ne akan wannan bai sani shi yasa idan ya zama da aljihar ya rasu mufassar ومن يقدم على التوفيق والتعظيم أيام آه، إلى أي زمن الكوبا وإلا لا تكرون الأشياء لكم وإن لا تكرون الأشياء sai to wannan sun ce da rauni wannan sun ce ba da rauni ba Ta ya zama da su wanda suka rama lashi ba ta su kawo sabarin ne raunin nasu waɗannan kuma wanda suka ce fikwa ne suka ce misali da dukkan ne da tsaro na shi suka ba shi wakaf min awsaf al-shahabi wa tawfiq yana so malamai da kwararru a harkar kuma sannan a ruwaye ta babu na abu da yake nuna da kan yana da matsala don za ka rubuta a kan ne kan waccan magana magana ya tafi wannan ne to sai da mana shi a musa bin yakub a zanabi yana da gaske da na shi man bukari da ɗan mufarar da kuma al'arba a abu zau da sa'idun nasi kamar a shi a Ali bin Abdullah bin Jabir Mabin ya ce munkarul hadis munkar hadis ma'ana yakan zo da hadisai wanda suke baraji yakan saba wanda suke amintattu shi ya bayu alhamdu ibn hajar da asara cikin da shi musu abu yake sadukun ne sai ya ce sadukun sai ya ce ma'ana yana da matsala ta fuskar hada wanda wani shi ya bayu shi a ibn madina ta mutane munkar ma'ana halittarsa yakan abin da saba wa ne الثقاء أقوم تتكلم في المنكر الغريب في حديث المنكر إرادة المنكر الغريب فأنا سيئك يا مرة كذب تتاقى أم يتبسو أما في حديث المنكر فأنا شيئا كان أنت مفيدا لي أما أوضع لي تنقى أكن توقي مطلوبين دون شيء مطلوبين za ka irin wannan sai zamana a ruwayoyin sa wani ya zamana an samu wannan mishkila tana kara ne to wannan zamani wani ba ta ba to amma idan ya zamana an samu ya yi ruwaya kuma ta san so don ruwaya ya dace ta yi daidai ba matsala tana kara ɗin da ya tabbata ita an samu wasu ma sun goyi bayan su a kai to nan ne sai a gina hukunci kan asalin ta shine ya san so da kyau don haka a shekul albanin sa wata cikin sahihul adam bukar yake hasan hadisi sai sai ce abin da ya fitowa kun yi a ce wannan wato ainihin shi asar din hasan ba da shi kalban da kuma sai sai ka fitowa kun yi a ce hasanin ne ne ne saboda saboda wannan inda ne ta an gaba mutum wannan kenan a dunkule ne a asali ya tabbata ko mun karanta kwatankwacin da a baya mun za a yi nawa samu wata hukunci an gane da kyau a wannan a wannan a wannan أثري سامي أبي هريرة رضي الله عنه يا يأبى إليه عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتان في كما تدري وطريق عليك تدري السلام da su kuma hadisi ya tabbata cikin jami'in tirmidhi da kitab amr ibn shayra na ibn sunni da dadewa da cikin malaman hadisi da wasu shi kuma hadisi ne tabbatacce ne majmu'i ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kada kake arika salam domin alaika salam gaisuwar mamataci يعني السلام عليك وبشوف على أبي هريرة كده عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنا هيك يدرسوها آه، أبو هريرة رضي الله عنه ya faɗi wannan ne a fi ne na addu'a da yadda shi ba wai a ne shi ba shi kuma wannan hadisi yana bayani ne a ne in za ka yi gaisuwa da mutum ko da kuma kai assalamu alaikum an gane ne duk to shi a cikin wani a bani addu'a abin yi nan bayan ya riga ya mana sallama sannan kuma sai ya ke mata ne wannan addu'a da wannan sigar kaga in ka bada amsa da wannan fuska din sai zan ta bada babu cin karɓar ganin wancan hadisi da kuma wannan aikin na abi hurairah radiyallahu anhu sannan kuma ka iya cewa ta iya yi wa a abi hurairah radiyallahu anhu wanda na jiki ya ya fahimta karkashin sa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai hali yake ba hali na haramci a hali ne ga nuna abin da shi yake ba za ka ce assalamu alaikum wanda shi za ka ce ne alaikum salam sai yake fahimta cewa assalamu alaikum shi ne amma cewa alaikum salam wannan shi ba ya halatta sai amfani da zai iya cewa kuma a sarewa abin hurairu a wajen mabu an bai yi ta magana ma'ana bai san wata magana ta musan Allah ba sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam da haka bai san cewa an hana ba haka sai ke aiwatar da haka da aishi mahaifiyarsa duk wata ruwa za mu ga mai kuma assalamu alaikum an gane su wannan su ko kuma a mu ɗauka kan cewa abubuwan rasu mawa an yakan yi haka to amma da manzon Allah sallallahu ya hana yin haka don haka magana manzon ya ce abin gabatar ba magana abin bare gaba a wasu ilmawa duk da matsayin abin bare girman sa to amma yanda ya ce manzon Allah ya ce kaza kuma sai aka samu sahabi ya fi sabani abin da manzon Allah ya ce to an za a gabatar da manzon Allah ne akan sahabi za a gabatar da maganarsa akan maganarsa صلى الله عليه وسلم هذا لم يجد سوى عليه السلام بعد أيضا يقول لي إليه شيء السلام عليك والسلام عليكم وقائشين وقائشين السلام عليك والسلام عليكم والسلام عليكم ذلك amma idan muka ɗauki shi kuma a babin allura ne wannan kusan zai zama da sauƙi ne babu shi shi yasa za mu ga salolan alƙur'ani mai girma da kuma salolan musamman da mai assalamu da ake ba da gaba a jari gaba Allah ya ce game da وتعيشهم ملائكم تعيشهم جوابهم سلام عليكم إن تتدخلوها صالحا سلام عليكم بما تبرتم فهجم حكم الجار لكن هناك استهبال عليهم كما ترى استهبال عيش كما ترى حتى جعلنا ملائكم كالبنصارى هي متبشارة ذات الاتجاه عن نبي الصحابه تذكي ما مالك قالوا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذا كانت عليكم من أمر البشر إنه حبيب المسيح وأتي وعلي وعليكم ببركاته ورحمة الله فقالت رحمة الله وبركاته فمن عليكم أهل البيت إنه حبيب المسيح to aka yi kuma hadisan manzala zamanin da shi da yi da ban wannan saboda ka yana babi da sallama ne da ke ko to assalamu alaikum kuma babi addu'a ne da ke cewa alaikum assalam inda da babi da sai da kana a gane duk wannan ke sannan wannan asar eh, yakan nuna mana matsayin abin game da ah, kula da kuma nuna mana wato ainihin matsayin sarrafai ah, umuman da suke kula da haƙƙin iyaye da kuma wasu ah, sannan wannan kuma yakan nuna mana wato ainihi kula da ma'aikata ta fuskar ko da ku ta ce ta yi wajen ka nan da yi kokari ne da je ka duba su ya fi ke ci sannan wannan haka sai ta nuna mana wato ainihi a ta yi kasuwa da su wato ainihi a iyaye addu'ar Allah ya cikin su الله يذكر حمد هذا semuanya yang kalri itu ada waktu ini sanona ada upaya sanona mana waktu syarat tua jin mesti jamaah yang saya ini jamaah satu Allah ya kata nanti jadi sesi macam ini وأنت فجزاك الله. Jadi masa adua Allah ya Allah ya saka masa ya yi kan wannan abin da ya masa don haka ba a yi ya tabbata za mu karanta shi cikin amalin farko nan gaba قال الإسلام ينصر عليكم معروفا فكاتب dukkan wanda ya aikata muku aiki kirki to ku sake shi ba mu samu da su sake ne ba sai ta masa addu'a lokacin da ku zuba kuma ku wani kokari na sake dawo Na kuma fahimta a wannan asali yi wa mutum addu'ar Allah ya yi Allah ya yi da shi kamar su haɗe kuma sun yarda duni to ka gane kenan ake neman Allah ya tsara ne ya tsara iya tsara don haka sun sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane sahabi in ya tabbata sahabi في إذن ربي محمد صلى الله عليه وسلم كان في من رضي الله عنه على وجه الخبر كان نبال الأبائي معنى أن الله يا يرمش أمر الله يا يرمش وما وجه كبار تهديبا وشوف المذاكة رضي الله عنه على وجه التوجيه على وجه الجماعة الإسراء الله يدرش الله يدرس معنى كاقونا من هذا أن يدركم ومن آه، قال موسى آه، موسى بن يعقوب الزنكي رحمه الله إذا نسمو أبي هريرة عبد الله بن عمري وفي هذا المسجد أبي هريرة عبد الله بن عمري وانا شيء أبن جيدا لنا كريجنا دعوا أنكم أفضل سكر إخونا أبي هريرة أبي من كل دعوا لا أبي هريرة وانا كنت أبن جيدا لنا كريجنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن سخر بن توسي قوة الله المصنف رحمه الله باب حقوق الوالدين wato babi da yake bayani game da haramcin bijirewa mahaifi haramcin canjarewa mahaifi idan aka ce al'uquq bil'ain jam'insa shine العقائق العقائق تمر الحقيقة جمع الحقائق ذاك الوقوف ذاك الأخ ذاك الأخ حين الشك هذا daga nan abin da ake yanka wani suna da ke mutane قاعدة مدوية وطن ينتج عندنا الاسم صورنا هنا الوقوف في دم الحي لأنكم كثير العقوق العقوق في مجنب في فتح العين لأن تدبر في تكتير دبر السنة ita ce an aqu kaga canja wannan alharaka wata rita bai zuwa ga canzuwar ma'ana قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الزهيري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال آه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الاشتراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متقئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت imam bukhari rahimahullah ya ka wannan hadisi ta hanyar malam ibn musaddad wanda bayani ya gabata a kan ne sunan sa eh ولا غير مسكر في المسرقة أيوة آه. في المسرقة لما سينه سين اسمه سين إيه؟ آه، مرحبة جانبا وانا عديتها بالنسبة للسنة

لاجل الشيء آه، أن عبد الرحمن أبي بكر أنا أبي إجابا واجلا أبي بكر آه، هناك شيء يسمعه في الحارث الصفر وبين الرسول دليل أنه فيموت الصين فرجع الرسول الصفر الثقفي قياس نسبة إلى ثقيل الكنية أبو بكر حديثي يعود في كتاب أمر يوم الليلة أنا ابن السندي كم بتن الكنية شيء أبو بكر yake cewa shi ne mutum na farko da fara sauka a tashi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai na zira na saki kuka ta ruwa tare da bakara bakara idan da ce al-bakara an ya kyau ma'ana itace wanda yake lankwasashe an gane ba wanda za a iya samu ba a cikin zura a dawo ruwan shi wannan nuna sai amfani da wani ne da ke manzo Allah ya nuna kunya da Abu Bakar ma'ana ba ran wani itace Bakar idan ka ce bukwa ma'ana ta biyar كما تنزل الحركة لم تقرأ صاجد فخرج على قومه للإخراج فأوحى إليه أن صبحوا بكرة وعشية يعني بكرة صاجد إذن كما قلت البكرة البكرة فأنا فرق فرق فرق shi شيء ذا ruwa yayin da take mata البكرة وزنا فرقا فئتي ومن تاب تاب تاب تاب اي اي بس قالوا قال في انتو تاب تاب هذا هو مرتبط عند بنشير وما باتن فاونا اظن وانت مدى مدى في تاريا الشيط الله تاب تاب تاب تاب مرمى الصلاة إذا كنت مثلا فيتو مثلا فيتو مثلا فيتو فمن ذلك شيء امرأة حاجي وتنجيك وتنجي حاملة هو الوقت اسم رضنا أتي امرأة حائد مثل الآن وتنجي حاملة أتي امرأة مرجع مثل شاعر ولا شاعر وفي أي كمان فما لو كانت هو مرجعة أتي حاملة أتي حائد للمبارك لو من هنا كيوة مرجعة مع أثناء كيوة a gani ba ya ba tauna ta zanu kullum murdi'atin amma وتو كل ذات حمل حملا فضرنا سكارا وضرنا سكارا ولجنا عبد الله هذا كده كل مرضعة لجانا أن تنقل تأليه مبارجة لو نقول له لو تتنا في شهر الله إليك يا مساء الله في بدأ من الشهر هذا كان الله da wannan to shi wannan hadisi da irin ba na shi bacin sababin sanya abubakar alkunya da abubakar a cikin sadisa akwai alibi zai yi du'an wanda da ibi kuma akwai su biyaran bi da wakil wanda shi al'asar fi annan musul amma sai da kuma an jarabe shi da mai masar ne da mana ɗanka ya ji masa a abin da ba hadisin sa ba to daga nan sai malamin sai wasila sannan ya zo kuma har yanzu cikin littafin musnad al-bazzar da suna al-bahr al-bakhar da kuma littafin al-darat na abu abdullah hakim bin saburi da littafin kitab al-ahad wal masari da ibn abi hasim تتهير آه، أبو الجهال البكراوي ولكن أبو الرحمن بن معاوية زوال بشيء أبي بكر وجنب هذا الجهل كما تذكرون فاتوا التهير فيقول معي أنت بقلة الشوال من أبو الجهال البكراوي وتقول لي بأسه وإيه فهناك آه، دروس الأساس في السجن آه، مجمع الضوائي wai yake cewa magajin ismail sifat ne amma sai shi wannan ba sun mai mazo ne kana ta ismail akwai illatul jahara shi ma bai amma dai ko da hadisin bai inganta ba da ga bakar za mu samu shi ne alkunya abubakar da take shi ne abubakar sunansa musaibu shi ne harin al-safafi قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على أنبئكم بأكبر الكبائر شبنا ba na ba ku labari ba da من girman manya-manyan laifuka salatan Allah ya faɗa قالوا يسا بك بلى نعم babu labari ya rasu da sa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da lokutan da suke sune mafi ya fala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya na farkon su shine tsarin ne wani Allah da Allah shirka ta wa uququl walidai da kuma tijiri wa mahai wannan shine ne mahallin shari'a wa jarasa sai kuma za Allah ya dawo ya zauna wa kana mutakiyan alhamdulillah kasance na shi صلى الله عليه وسلم الله من واو الحال ألا في شيء صورة ومن على جنة وعلى أنت كريم صورة ليه ليه أنت كريم من الكتاب تشير محضرات على على رجل da saurara wa ƙaunin zuwe da kuma zance na ƙarya ma zana manzan da bai wuce ba yi tarbiru ha yana maimaita ita wannan kalma ta cewa da zance na ƙarya da ƙerarren zance ƙirƙirarren tsagakke ولا بمشي إلى تنين الكون إلى تنين الكون كلمة حتى قل هل في ذلك وكذا في أبو بكر ليس إنامة سكن في مدار وما ريتي إسناده زين يعني, آه, انا لما جاء حديث يا ابو تهير و في شيء بين المفضل هو جاء سعيد يا هو عبد الرحمن بن ابي بكر هو جاء شيخ ابي بكر وهذه هو بكاري يا فتي في سيد البخاري سيدي وانا هاني هاني شي بشو دين المفضل آه، كتاب الشهادات لكما كتاب كتابة المرتدين لكما كتاب العلم آه الإمام أبو عيسى wanda ya yi da saura a cikin gari shi ma ta da ta hanyar da ya fi shirgin mufabbal a jami'in tirmidhi a kitabun bil wasira da kuma kitabun shahada da kuma kitabun tafsir a jami'in a to shi wannan bishirgin mufabbal haka al'imam abu awana ya fitar da hadisin ta hanyar sa'in al-sakhar hadi zuwa ga sayyidi ya zuwa ga abdullah bin al-bakr zuwa ga ainihin nabi bakr sannan ya samu mutaba'a ta isma'il bin zuriyya shi isma'il bin ibrahim bin bishr zuriyya bin ummu اسم امي سورة مائدة مايا شارع اسمائيد القليل يا مثل مسابعة آه، وانا مسابعة تاتا امام مسلم يابد اشتا في سيد مسلم اشتاب السماء حتى امام البخاري رحمه الله آه، يا كنت إلى كتاب الشهادات مؤلف مؤلفا تعليقا sannan kuma ya kawo shi da sunan a kitabatul mustaqi cikin da shi kuma yin soyayya haka a kitabul jahili cikin sunan sannan ya samu mutaba'a ta Khalid bin Abdullah al-Wasit mutum ne kenan mutum shi tare da bishirin mufaddal sun zama na خالد بن عبد الله الواسطي وانا متابعة هذا الشيخ خالد بن عبد الله الواسطي آه، امام البخاري جاء آه، عينه آه، كتاب كتاب الادب كتاب الادب في صحيح وقت لما كان له في سجن المفضل لاسماعيل بن بنية لخالد بن عبد الله الواسطي ليس نصف الثقافه to sun rawaito shi wannan hadisin da sahih bi iyad al-zurayn shi kuma da abdurrahman bin abi bakara shi kuma an abi da babansa abi bakara da bayyin al-haris sannan wannan hadisi kuma yana da shari yana da shari na hadisi anas bin malik da yana mutu tsakanin al-mutaba'a da kuma al-shari idan aka ce al-musaba'a wannan ya shafi mai bangaren al-isma idan aka ce kuma ash-shahi wannan ya shafi bangaren al-matan matan matan ma'ana shi wannan matanin hadisin to kuma an samu wani matanin hadisi wanda yake kwatankwacin da ya zo kuma ta wata hanyar ba ta hanyar shi ne shahidin hadisin anas bin Malik Abu Hamd al-Ansari radiyallahu anhu wanda hadisin da yana cikin littafin Sayyid Bukhari da kuma Sayyid Muslim da Musnad Imam Ahmad bin Hanbal wanda Imam Bukhari rahimahullah ya fada shi a كتاب الشهادات da kuma ainihin ah, kitabun iya ba sun kuma ya fi shi a kitabun wato ainihin iman a haka abin isa a cikin shi kuma ya shi a ainihin ah, da kuma يأخذ الشيء الأسماء الكبرى كتاب المحاربة كتاب القسامه وما يأخذ الشيء الأسماء الكبرى كتاب القضاء كتاب القصاص وكما كتاب التفسير حتى إمام البيهقي يأخذ الشيء الأسماء الكبرى شباب الإجماع حتى ابن أي شيء شمندة شما يأخذ كتاب الإجماع saboda hadisi ne wanda yake tabbatacce zuwa ga wanda aka abu da wani kayan ya cikin musulman kasa da dai hanyar shi anas bin malik radiyallahu anhu wannan hadisi daga cikin abubuwan da za mu ɗauka shi ne mun fahimci cewa zunubai ta fuskar girma sun tattace akwai a iya manyan zunubai sannan kuma akwai akbarul kaba'ir mafiya girma cikin mai shi zai fi ne ke? musamman ita duba girman shi wanda za a yi wani shirewa Allah su fara ko da kana ganin cewa laifin sau gaskiya ne ta fuskar aiwatar da shi amma ka girman Allah kuma ta duba abin da Allah ya tanadar da wanda ya aikata wannan laifin wannan rai ya zama ya zama ya sa Allah wa ta hasabuna ko ayyina ko ko inda Allah azim kuka daukan su abin da daukanta ba ku ba amma Allah ya kuma wannan wurin Allah azuma da yake girma ومدى لما رجوع عائشة رضي الله عنها قالت خلق ولكن سننكما ممكن سألا من دعنا أصلا جاني من تهز الرأس ثلاثة كيف يقولون وتو kaiwa mutuka ta tattara mai muni su ne su kusa sai yadda masu Allah ya faɗa ya ƙara faɗa ya faɗa ya ƙara faɗa don ne don jan don a kula a kiyaye shi ne ma'imam Bukhari a kuma Allah a wanda shi ne kitab na uku ya yi babi a kan haka shi ta yi cewa babu من أعاد الحديث ثلاثة ليفهم عنه وتقال لي إذا مني في ديني فلنسي تدلسي لن دان لن أفهم أفنسي أبنسي إيه كاونا بسن من الذي ذكر معلقا ذكر بسن حديث مثل عمر عن جد ولا مملكة هل بلغت حصو فنكم يبيوا بعد حديث Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam kalma ta hadu sallallahu alaihi dan manubarmi a gari a kula a cinye a wani sallallahu kuma mun kalli a wannan hadisi yadda sahabbai suke da kwadayin samun yayin da manzo Allah ya yi wannan bayani sai ne kai ne suka ba da amsa ba muna bari ya mana ya dan su sami ilimi kuma su ji zanci wadannan abubuwa a nan kuma sai muka fahimci cewa shirka ce mafi girman ne dukkan mun laifi wanda ke da ma'ana cikin laifuka mafi ya girma shirka ko yanci mafi girma al-shirar da sosai don haka sai mun Allah yin yi fara ambatan al-shirar da shi domin aikin mutum bai inganta sai in ya zama ya kuma da dalilin daga shirka shirka na kuma a shirkul akbar wa shirkul asghar babba da karama ita babbar shirka tana fin da kai daga musulunci karama ba na kan bata maka aiki don ta ba za ta samu dada ba ka kowace ta kari ta kari ta shirka kamar yadda babbar shirka in ta ita to kaga ba musulunci duk aikin da za ka yi ba zai zama ba ba zai zama tabbace ba saboda shirin da ba aiki shi a samu a samu shi wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha wa huwa mu'min fa ulai kana sa'yuhu mashkura to dole sai an sami a abubuwa uku a kowane aiki abu na farko shine al-aqida wato sami imani أصابته فبعض النبي أصابه اختلاف يقعد الله الله فبعض قومي المتابع كويدا مدار كرم تجيب أيدي فبلد محمد الله شيخ الشقيقي يا أمتاد الشيخ أبو أبو بيان في كتاب الإمام الإسلامي اسمه العذر النذير من مدارس الشقيقي التفسير رحمة الله عليه wannan da wanda yake da musulmi amma wanda yake da musulmi ba abubuwa na wasu bukata abubuwa shi ne mai alƙida don musaba yin aiki don Allah kuma yin da ita ne karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dai kaga aiki zai zama karfafe wajen Allah sai an samu ne koruwar ashirkul akbar da komi ashirkul asghar da kuma bid'a to duk da bid'a dama sun ce mata ne ita bid'a kenan ce wato kawa ce ta ta bid'a dole sai an yi ce ta zama kawai kawai da ta fi ba ta mutum da shi kuma bid'a ba ta kan ba ta mutum da shi da yake aiki da bid'a ba zai zama tabbatar ba shi yana zama su ne da haka ibn sai ya faɗa cikin rigarsul lafa shi da fahimta shi ba rahmatullahi alaihi raja shirka tana da mutukar muni kwarai da gaske sana na gaba mun fahimci cewa hijira wa iyaye da dangare suna da cikin mai wato ya yi kuka wanda cikin da fiye kuma haka ne sai shirka saba wa iyaye wani nuna kan da girman haƙƙin iyaye kamar yadda shirka menene bijire wa Allah da muka sanya masa abokin tarayya tarin ya fi da wani su haka bijire wa iyaye sai Allah ya biyo bayan bijire masa kamar yadda Allah ya biyo bayan biyayya gare shi da bayanin biyayya da ke wa abdullah wa la ku yi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana ta qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa idha akhadna mithaqaka wa la shi da allah wa bil walidayni ihsana to kaga wannan duniya kan ne girman nan a su amma wannan ba cewa waɗannan da suke mafi ya girma kuma da ya yi wani da matsayi a yi da da amma da suna bisa gwano lissafin laifukan da suke mafi yadda shi ta kuma ta fi girman gaba daya cewa sai da Allah ya dawo ya zauna ba shi ya kasance shi wannan kuma sai kana mana halaccin ta cikin gida sai daga cikin Allah ya sai yake kuma da zance da iya Fati ya tashi ya zauna sannan yake ana ku saura ku tara hankalin ku gida yake da zancen ya kuma waɗanne don nuna muhimmancin abin da zai faɗa shi yasa ya sa zai zauna kuma yake a saura tare da cewa shirka da saba wa iyaye da mutunci da zance na karya wanda karya wanda su ne zai makarto shafi ba, su amma da sa manzo Allah ya gyara zama kuma yake a saurara صلى الله عليه وعلى وآله وسلم الشيء الذي من الذي يجيك رحمه الله في كتاب الأحكام كتاب الأيمان والنزول والعذاب والقضاء لأن لو كان شو ما عليك هيك هو أدنى كتاب سبولا جريا تابي يوم أقوى ثم جاء لمتى kuma sannan an fi daukan ta akan abu ne wanda yake mai sauki wajen yi sama da abin da yake shirka ga wanda yake musulmi sama da abin da yake saba wa iyaye ga wanda yake musulmi shi ɗabi'a da ba ta da ba yake sannan kuma saboda ita ƙarya mafsalar da ɓarnarta ba ta da yawa a kan ɓarnar shirka wanda wani shi ba yi ke da mutane suke ta yawan nisa to shi ne a asan an rashin wani cikin al'uddar wannan ba hashiya ne a cikin kan harkar yake cewa wannan magana cewa ita ƙarya saboda kuma tana da ƙarancin kawo ɓarna yake a akwai abu ba domin akan iya zubarwa mutum wanda ya yake kubutacce ne a sakamakon mai ƙarya akan iya ne ko da gari a kare gari a sakamakon mai ƙarya da haka ita ma ƙarya wani mace mace ita ma ba da tsayar da ba karama ba ba karama ba manzo Allah bai kushe da yana maimaita ita wannan kalmar cewa ala wa qawli zur a ruwayar da take cikin sai mutum kuma wa shahadatu zur kuma shaida ta zur da kuma shirin a ruwayar Ismail ibn Ulayya da take cikin sai Bukhari da sai Muslim wa zur zur'aw wa shaha shahadat zurqu sai kawo au wannan au ne da ma'anar muwafi da ya kawo au da ma'anar muwafi Allah ya ce uzran au nuzura ai uzran wa nuzura ko kuma ya zama na auce littanwe an gane ko ba domin bayanin nau'ika na ɓangaren shari'a da suke shigo matsala da duk da yana mai kawo asirin ce lai da hu ina ma lai da harfin tamanni ina ma da Allah ya shi fatar da ne ba shi ne alhamdu cikin fatawar bari a shan wani da ya samu shahada da al'aini da alƙari sai kace wannan domin sauƙaƙawa da shi manzo Allah wanda sai ke nuna cikin da bin sahabbai da manzo sai da dukkan wani abu da zai zama Allah har ta ji kanta wato abubakar ya yi wannan biyu da ne da manzo Allah ya kunta domin sauƙaƙawa da shi kare shi gaba da yin magana shi da yin magana har ya gajiya wa ta kama shi sannan da sai wannan biyu don manzo Allah ya kunta

ba zai tambayi sannan zai wanda ya kimar ne a sai kawai don tausasawa shi yin kada kuma halarci ba ta sa zai ke rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma haka ya kamata mutane su rayu ga dukkan wanda yake shugaban su na ji an gane da kyau domin malamai na an maka da annabawa suna ɗauke da sakonnin da annabawa su ɗauke wannan wannan hadisi sai yake na mana muni da ƙarya da kuma yadda ƙarya ta zama ruwan dare cikin al'umma zan cewa abin da yake asali ga mutane shine gaskiya amana sai da alƙawari don kuwantaka domin Allah da aka waye gari mutane sun fitar da wannan abin da yake ne jiki sai zama da ƙarya ta yi yawa cikin mutane ita ma kuma kanta ƙarya sun sunan ta ƙarya amma ta fuskar hulkokin yin ta to ta bambanta da don haka yin ƙarya ga Allah ita ce ƙarya mafi ne mafi tsanani mafi gudu don haka Allah ya ce babu wanda yake mafi zalunci sama da mai yi wa Allah kare kamar Allah min man kadaba ala Allah wa kazzaba bi shirki idza alaysa fi jahannama maswal kafir sannan sai yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kadhibu ala an-nabi yau manzon Allah ƙarya abin da bai faɗa ba ya faɗa to wannan kuma ta fi girma ta fi muni saurayin shirya ga wani wanda ke wa manzo Allah ba za ka rike ya tabbata ne shi mutawafi shi mutane da shi magana da mun kalma alayhi mutaqila bal yatabawwa mar'alahu ila Allah dukkan wanda ya mutsare da idan da mun ci to da lura zaman sa a cikin kansa ya ba ta da ta wani zama a cikin kansa to anan yan bidi'a ulat bidi'a sai cewa mu nakazibu lillahi la ala nabi mu muka yi ƙarya ne don manzo Allah ba wai muna maka ƙarya ba ba na muka ke karo na idan ƙarya don nuna matsayin sa wannan ai daraja ce hadisan ƙarya na barza shi yasa su yi cikin alfiya ne kawo bayanin masu kira da hadisan ƙarya sun gita ne wa shakkuhum su fiye su dalwaba ba su tafi yin al'ajara su ba yadda sun suka kuma shi wa kona ne cikin ah, musulun bazza ah, da yau da kayan cewa ah, wato ainihin man kazaba ya da dangane da kai ba ta mutane sai to ai kaga sai yadda yake ba wajen mutane ba dan mutane da kuma wannan hadisi da wannan tsarin hadisi ne da yake da tabbata da cikin ma mun doka cewa ya tabbata zai zama na Allah mun la ta tsaya wala dukkan wanda yayin wanzu Allah ce ya domin me ne ta dace ai ba ta mutane ne kamar da nake cewa ba afdal malikara ala Allah kadiban yudilla an-nas bi ghayri inna Allah la yahdi al-zalimin هذا يدل الله صلى الله عليه وسلم إسلام الصعيد ana yin kenan yin ƙarya da Allah ta halatta in ba na taɓa tsarta kai, ke kaga ba ta ake yi a dukkan ke duk wanda ya ƙarya ga Allah ne zai zai bata da mutane ya sani ko bai sani ka dukkan wanda ya ƙarya ga Allah sallallahu alaihi wasallam zai bata da mutane ya sani ko an gane su sannan kuma sai alkazibu ala sai kuma yi wa mutane ƙarya ta ga wa mutane abin da suke mutum ya shiri karya da faɗa da mutane da musu shan da ita ma wannan karya ita ma ta ta bambanta fuskar fuskar mutumin da ya karya da mutane ya ƙaga musu karyar abin da ba su ba abin da ya kai matakin har da kisan kai ko da taɓa mutuncin mutum da ga wannan ne ba da ya ji girma a kan kariya da ko kariya ce ko kiwa to ka ko da ga mutum kariya da ta ba amma da ke ba a dubo da za kuma mu abin da ake yi kariya ta yi wata cikin mutane ba a maɗaukar da abin ɗaya ne haka manzo Allah ya kiyawa Abdullahi bin Amr bin As حديثا بين السيس الذي يطلب المادة مسند الإمام أبي الحنبل وبين الشاهد ما حديث آه، أبي هريرة من بن الأوسط فأبو بكر الصبراني آه، مشي الآثار من كتاب الصحاوي وما كان شاهد حديث ابن عمر بن سعيد البخاري حتى شاهد حديث سعد بن سعد إسماعيل من المؤلم الكبير أن آه، أبو بكر الصبراني مسند نحو البياني ونصر الجوار يا يا ذاك يوم من زمان هل هو انا مشاني صلى الله بعد كرس الهدى فمانا خيرون الله سوى كل جيلا كما كان الوحيد لابد أن شيء ااا آه، آه، الأبان في الدنيا تسوى كل شيء سعيدك إنسى بشريك الله وتوقع كل مناسب فحشاك jiya da kaje kaje ka ji matsaloli mutane sun zo maka ne sun ba da ta sai da sun ci gidan dukkan wani ki ne kawo fitina da tantance shi sai ka zauna ba ba ta nan ba Allah ba shi na al'umma ta zanto a yin domin ba na zai al'umma ci gaba muskar ana sa mata da tunda manzo Allah ya bada mafita su kamar na su wanda shi da zai rubuta yake ina horon ku da gaskiya domin gaskiya tana cewa zuwa da ga kafar daga ta kwanta cewa zuwa ga Ta aljanna na ta kage yayi da aka samu daga ta cikin al'umma ta komai zai yi zai yi ita ina jan kullum game da kare domin kariya suna cewa zuwa ga fadi fadi kuma yana kai mutum zuwa da. wato alishin wuta to shi sa shi da suke yawaita cikin wannan abu masu ne kariya ta yau zaman lafiyar mutane ko na kuma sannan kuma sai alkalin nan wato yi wa mutane kariya dan ta yau, ta hajji da kuke wannan auren zo shi yi kariya sai kaya kaza kaza ke kai wannan alkalin nan wanda kuma alkazibu ala nas ka ga musu wannan kuma ka musu ƙarya bai zai musu gaskiya ba don su yi zafi ta halice to wanda ba shi babu wani ba shi matakan su to al'umma haka ta kasa ko babban abin da kai ce ga ta masu da kan zuwa ga almajiranci kuma su da abin da su ma da su da mutum yana shirya janya a masallaci kuma wajen karantarwa. Kaga wani bala'i ne wanda ya shiga cikin masu masu babu wani bala'i wanda ya shiga cikin masu kai ne ya kamata ka zanto kai ne mai gaskiya a lamba ta farko sai za ka yi mutane a kan gaskiya kuma ta samu ɗan ke gajiyar ba ga lamar ya ba ce. Turai wannan fita ne da afirka. asalin yadda ya kamata ne su zama shi su masu da su masu amana zama masu amana to amma ana manzo Allah ya kai shi da cikin sai saboda yawan akwai dariya yawan mutane kyagi saboda daidai da yawa kamar adawa kamar hasada kamar kaza da sauransu kana jin haushin wani sai ka masa dariya kana hasada wani sai ka masa dariya kamar tsakatin ka yarba masa abin da yake abin da yake kaga Allah ya kuma wa man yakasu khati'atan aw ithman thumma yarmi bi bari'an fa kadhi kama insanan wa ithman kaga shabala ku zo da kuwa a mushrikai ke yin kusan to masu gaskiya tsakanin da Allah kusan to masu gaskiya tsakanin manzo Allah kusan to masu gaskiya tsakanin da sahabban manzo ta fuskar kima masu gaskiya kada mu zama muna zagin sa muna son mutunci wanda Allah ya faɗa cewa la tasubbu asfar kada ku zagi sa hadisi ne cikin kudi cikin bukhari sannan ce da uli asfar ku bar mun sahabbai na tabbata mutunci a ruwayar an bayyana da cikin su da nake yi fa zuri bi asali ku kiyaye min haƙƙi na cikin sahabbai ruwayar Ahmad cikin su فلسي أكري هو أصحابي كل شيء ما تحصينا رواية أبو له أسألة في مصنة ثانية وما قد تطعنا بس أدو عيب يلي جاء زاجتها بل أن نلتبع عيادة شيء وانا يسي كلاما قوية أن الزاجوان شيما يتولى وانا شيما شيما وانا يلا هذا ما دولة مسلمون في الدنيا وإلى في سأف والشيما يسأل كيف يوجد شيئا كيف تنشد أن تنفع تنشد أن تنفع har ba wani sai ka tsari kaza babban abin da ya ja mana wannan ilimin zurban su yi yawa rasa yan kuwantaka domin Allah ne da kai wannan kada yake saba ba wannan saba ba wannan cikin mutum da muke yi ne wannan kai to ina kuma ga rashi yan kuwantaka ta mu ya ka da mana kaga wannan mushrik lazim kai sahabbai da manzo Allah zuwa ayatin mushrikan su bayan hijira manzo Allah ya rada Abdullah bin Zubair bin Zubair bin Jin da bin Zaid ya rantsu shugaba na maharba guda wasu yake ku hau kan wannan dutse yadda abin kasance in mu aka kada sama da kuma ka tsara kai wasu sabon tsari ya ce kai al-laymana al-laydara al-muqaddama al-muqaddam to su suka kare suna kan baya wani bin lokacin da suka kamar an yi musulmai da fara samun nasara a dukkan sai sai bukhari تسأل من سؤال ولا ثاني كان تجاي أبلاد يجيب إذا آخر تصفوك جاء أولا مسألة وكل سياري جاهلة مسألة كيف تصفوك كيف كان في جوة mutum nawa ta shi nawa kan mutum sai Allah yake ce su a yayin wannan awalan ma asrafatkum musibatu sai asabtum bidraha قلتم أن هذا قل هو من إن الله suka ce ta yaya wannan abu zau Allah shi da gurin umarni ne nan ba mu ko yanzu umarni da baka saba saba na Allah subhanahu wa ta'ala ana albarki ta Allah ana ke da mutunci da ke da mutunci da rishi أنا ما دين هو اللي مسيبين جدي إلى الإسلام أكبر الله يتبقين سبب الشيء من ضمن وما أصابكم وما أصابكم مسيبة في من سفر الرحيم في أوقات ذلك لمن قدم الإذاك وأن الله ليس لنا ذلك لمن قدم أيديكم وأن الله ليس لنا هذا ما تأوصل لكن يولد ما جاء الله سبحانه وتعالى domin shi ne kaɗai mafita ku gyara ne amma wani a shi a yi ɗan zuciya wani zuwa wani tsari ne ko shi to da ma yi kuma ai saka shi ke da dan ba ta abin wani yana da ta rasu da mafi yaran in yi wani littafin yi in yi sallar wala sannan yi azumin kwanan uku a kowane wata ina kake kai ka ci maka har sai an ce maka yi kuma yanzu misali ta yi azumin kwana kuma ta ka dawo halin da mutum tana hali kana shari'a kana cin amana kana fasari to ne ake kira zai hana ci gaban shi ba. eh mabuta ji da tuba da Allah ki ci ba ta fa kuntu sadatu rabbuk innahu kana shaffara yusri sama'a lakum idrar wa yurkum bi amwalikum wa yurkum bi amwalikum jannat wa yurkum ya anhar مدني مختلفة توبة لله أتوب الله سبحانه وتعالى ويستجب من الله تصوم التوب إليه يذكر صلاة على الإدراك ويزيدكم قوة إلى قوة ولا تتولوا مجرمين هذا مصدر شيء فليس لبعض التوبة أقوم على الله سبحانه وتعالى أيوة التوبة أجارها ليس أجار سيدي shi ke amma in aka mun kwana dubu za ka yi duk ba ka je murabuci ba ka da kariya ba ka da cin haramun ba ka da hayin shi ba wallahi ba wallahi ba ka samu sun ji ba kima ba ka samu تكون مصيبة على مقولة بيجيكي وصلت وتلك الناس ظن الذين ظلموا Allah خاصة وأعلم أن الله شيء خاص جنة وتجي جمالات كل ذلك jarewa take gaba da sai da ran lahiyar sai a san wannan kirki ne wannan ba da kirki ba ta tsare kuma ta yi wani gyara ta ko zan koma sai ba zan koma su amana wannan kai shi ne mafita shi ne babban abin da zai samar canji da zauna lafiya wani kuma mu ta yi shi da ya Allah ya zabar ya ja kunne game da abin da ya shafi cikin wato an ce. wanda asali da musulmi da mashi ne zanto ne akwai wata magana wanda suke faɗa cewa wai da bi muslim da wannan magana kuskure ba da dai cewa asali a kowane mutum musulmi shi ne zanto al'adala wannan ba da dai kuskure da ta dauki akan gaba mutum kenan rajul wayatu majhuli babu tun ne da ruwa wanda yake ba sani ba tunda musulmi sai da aka kurwa da kan wadannan adalci a garin shi wannan ka'idar kuskure ce ba da dai dan bidiya ne suke da wanda shi ke yi ba magana kan kuskuren shi da kuma kawo rahmatullah abin da yake ne shi al-aslu fil muslim annahu ala zahiri asali ga kowane musulmi shi da dauke shi a kan yadda zahirin sa yake in za a yi mutum shi ke so a haka a ɗauke shi in za a yi shi mutum ban za shi haka mutum ban za shi har sai an samu abin da yi da lissafa na haka cewa ba da kirki ba ne ya koma an ga aikin da ya tunda ba da mutanen kirki ba ko kuma aikin da ya dawo na mutanen kirki da da aikin mutanen kirki ba da kirki dole shi na bane amma al'asun sun mutu al'ada wannan ka'ida ce ba da lafi ba da shi ba da riba da kuskure. Allah ya da wannan shi ne alawar bonus ما زال يكررها من زال يدوش بين تنامي wannan kalma a ta kullu bai a sai da ita ya masa a cikin sakalar su wani ya zama mun da shi inda mutane ke a rabba kuna mutane ibada da ce ibada da shi yasa ni alhamdulillah na kai ta ga wani wata riba da magana din ba a gano da duk magana da ne ke shi ke amma wani ya ba ka labar ce ka ranar ce kowa da ya ce ba da ta kaza a to nan wanda ya ka yi kan mutum abin son abin son in dai magana ba da yi kai ba to wani kai to ka ɗauka ba kuma yi da ne a gano da shi to wannan saboda kan kuwa wasu masu shi ne ba za da ita zuwa na sarkun turai da hutu sakasa ina ganin sai muka a nan sati da mutum tsora وإذا تسأل الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند مسجد شيما تقسيمات sosai da shi ne ba yakan zanto da tafsai idan an samu wanda cikin malaman hadisi ya wasa shi a rawu to an ba ta aljanna ko ya an ba sannan kuma ɓangaren jayi kuma yana da tsagulanci fitoki kuma yana da shakki fitoki da haka idan mutum madauki na kuma ya ya da cikin da ya amma idan kuma da kuma ya rana wasu kuma za ka samu kuka ne wasu na yake da shirin da lokaci a haya sannan da kuma yake da samu shi ba ya kuma kuma da ya ambaci kuma a idan madauki shi ma baya halitta ba a yi ba da ba su kuma ba su duk da akwai wani tsakanin ya ambace shi a kitabu kitab da kuma ambace shi a kitabu kitab yake fika a domin shi an gane da ya ambace shi a kitabu kitab yake fikatun da kaga ya ya wata wannan da yake da ya ambace shi a kitabu da kuma su kuma a bambanta wannan tambayar da bai ke wa shi zahabi ya yi almajin wajen shirka sabon jami'a ne eh, ya yi almajin wajen shirka sabon jami'a a المجلس ولا الحرمات ولا شيء ثلاثة الكفار yake cewa ne shi ne jami'a wato an shi shi bai taba ganin ka masa kuma shi shi bai taba ganin ka wani yake ne eh an ga yake kuma shi kan za da zuwa shi ma yake amma shi da wannan amma a yake da samu jami'ai suna wasu ne kamar da shi magana shi ne ma ya aiki da ma gane ma me yake cewa shi yasa gare ki mutu mata ya yi tabbata wa darku da Allah ta rubuta maka irin da an halitta da rubiya shi ma an halitta da rubiya ko da kai shi akan da rubuta ne to yan bidiya yin su a ah, yin su a ah, kauta yin su a ah, haka bin ali as-safa irin su a irin wani su mahamudu ibn da su wani bidiya ne a wannan zamanin sai sun koma ga addini ko da zai da suna cewa eh, iya jiniya ne kuma ta za su mace da amma ne eh, saboda ba sama iya jiniya su a karantar su ba su da ba su da wata wata falala da za su iya fitowa a al'umma a ilmin ta zama da wasu in ka su za su mace da na karatu ba za su kawo su ba su da su ba su da shi na yau su za ka fi da su wani babba dan a wani wuri a kalle shi neman suna ke kamar mutum da ya fitsari ne a wurin zama a lokacin a lokacin aiki ne kan ga yanzu ai ai za a tashi kuma ba shi a ce ai gawa ne ya tsari da wurin zama kan kowa zai zai tashi da irin haka to sai a taɓa wani babban mai daraja ya yi ilimi dan abin da kamar ne da iya dan mutum da aka ce shi da kuma shi ya zai yi ba wani shi ke ilimi ne ya ke tsari to irin wannan neman suna a tsarin filkibar da ba kawai da niyyar tarbiyya ta hanyar kariya da haiti da cin amana mutumin da rubutun larabci da iya a rubuta da iya a malamta ya ba abin aya ne ya karanta ba da wanda asalin ilimi kuma ba wanda ya zura ali shi da mutum ba rahimahullah da da bahara ta ci ta san zubara ne ta ci qur'ani ni a da yi haka yi wani abu da fasiri da ya yi wa fadar ce asali shi ne shi ya kawo haka yi jama'a ta cikin cikin da sanar da kallon magana imamu shari'a da dukkan wanda yake neman ilimi da harshe a ƙwarai to mutumin da bai iya ƙur'ani da kuma yake da harshe ilimi a yake da shi ya saboda shi ba ƙur'ani ya yana tunanin cewa ya ke nan sanar za ka yi wa ilimi sosai to shi ƙur'ani wanda ya ta da filanki da shi da Allah ce wa ilaka tulakkan ƙur'ani yadda da hakim alim dole sai ka fara tare sai ka san koyarwa sabani da buɗe littafi ne da nan hadin sunna ta kai kana karanta to ko an sai ka ji ka shi ta ana ba ka iya da eh inni uridu an an aiki haka to ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta iya karanta ba abin ne to shi ba sai ka koyarwa ba to suna da yin kusan da cewa littattafan addini to kuma ma kuɗin za a rasa wannan sai su ta ɓata alƙur'ani ta ta'adi to kuma ilimin ma kuma jami'ai da kuma su ne su shi ne babban abin da yake faruwa kuma su da ke wannan kaɗai sai dama da kibar su a kuma kuma sai da kibar su sai in yi yau da mutum kai ne ba shi ne a gida da kuma da zagi ma da su kana ta kariya shi kana da su sahabi ki fitar da magana dan neman sunan da duniya wata ne an san sai wannan na tabbata cewa shi eh, game da mutumin da ya samu kansa cikin damuwa ko matsala zai iya karanta wani abu na alƙur'ani ko wani imanu ne za ka iya karanta wani abu na alƙur'ani ka iya yin azumin lafiya ka iya yin sadaka ka yi da wanda ya wannan Allah ya yi maka da wannan babu sai amma abin da ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Bukhari da Muslim ba wanda yake cikin Muslim Bukhari a hankali hanbal da ayyukan kitabu da sunan mujahid da sunan kitabullah na Abu Bakr al-Qurani manzo Allah ya koyi da shi cewa idan muna da damuwa ya tare wani al'amari ne da zai tashi na tsirita ne ka to ga wannan da ta لا إله إلا الله لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين wannan mutum zai yi to wannan zaka yi a gare ku amma magai da yake cewa a ce dan wannan musulma a ce an tura wa mutane yi azumi uku ko shi ne su yi a magai da ya wannan ba za ka ce ido cikin wasu wata wuce azumi ka yi azumi kwano ya ga ni bari domin azumi ibada amma azumi azumi na kula kai shi da kike za ka yi eh wannan shi da bane Allah ta mutu wannan wannan cikin bala'in da shi musibar gore da shi musibar kuma babban abin da ya kamata mu kula shine a cikin da muke samu kanta ko yana cikin la ilaha illallah kana mutum shahada mutum zai yi karatu saboda ake yi ba mutum ba ka da fata ba wani ya da fata sai da ake har wani mulki da kauce ne da ya zo da suke da masallacin juma'a ba sallah sun san haka dai wani wanda suka mutu Allah sun san Allah ne kuma ba da shi ba su da ne kuma Allah ba su da shi kuma Allah ya sanya wannan wanda zai so shi ta fara amma wannan dole ne mun koma da Allah amma kuma dole ne mun koma da Allah wallahi da zai fara assalamu alaikum